kuma kowa malami yake kariya ba sunna ba wannan shine gaskiya malami ne da ka samu idan ka same shi wani ya taba shi sai wani almajirinsa ya san fa abin da aka faɗan gaskiya ne sai zo yana kare malamin kuma ya san malamin yana kan kuskure kuma ya gane a wani kuskure amma dai rufe idansa kan gaskuren. ya tare kamar yadda 'yan siyasa suke sai ka ji mutum ya gano gwaninsa na da kuskure amma zai kare ta ya mata kwaskwarima wannan ma haka wallahi ba aikin Allah ake yi ba ba dan Allah bane ka ce wa mutum ra'asul jarima alal misali dan kuna da bambancin aƙida me kake so ka isar masa ma tukunna ba kana isan ka isar masa ya gane gaskiyar ka ne? ina kai kana ikirarin kai ahlus sunna ne to ahlus sunnan ne a sunnan ne aka ce kafin kai wa'azi wa mutum ka ci mutuncin shi ka taba ganin manzon Allah zai yi wa'azi ma wani dattijo sai da ya zage shi idan wannan abin haka ne a kawo aya ko hadisi babu ka taba ganin haka ce wannan zai iya haifar da gaba tsakanin almajirai da almajirai bai haifar ba ya haifar mana ko ba haka bane baba ya haifar ta kai ga daga ga wancan almajirin da wancan almajirin suna gaba magoya bayan can da magoya bayan can yanzu ba abin da yake faruwa a cikin najeriya ni fa tsoro nake ji kirkar ayyaki tsakanin musulmi da musulmi kaga manzo Allah bai zage shi ba bai zage su ba bai ci mutuncin su ba kyawawan magana manzo Allah ya gaya musu kana jin da manzon Allah ya budu baki ya gaya musu yace ya kai azzalimi kristan banza kristan wofi ka karbi gaskiya da a karba ba sai karba ba ko manzo Allah ya ce masa ya kai ra'asul jarima ka karbi gaskiya in ka faɗi wannan na rantse maka da kun ga wannan maganan billahi lazi la ila ila da ta iya girma amma wallahi gaskiya ne kuma yanzu muka fara kafa wannan da'awar sunna ma bai karantar da cewa ka samu dattijo ka samu dattijo wanda ya kai sa'an mahaifinka kuma ka je kana musguna masa kafin ka masa wa'azi shi yasa har kwanan gobe na sha faɗa muku masu wa'azi a yanzu na rantse da Allah ba su da bambanci da masu sai da maganin gargajiya ga sunan kowa zai je daura kyamara kuma qala Allahu qala rasulu amma ba a gane komai ba ba a gyara din ba kowa ko mukabala da yanda na nazo da aqida na haka da a buga wannan ma da a buga kuma jama'anka ba a bayyana musu gaskiya ba wayannan ma ba a bayyana musu gaskiya ba ko da an bayyana mu muna nan kan aqidar mu ba wanda zai saki ya ji tsoron Allah to kun ga masu wa'azi har yau ba su iya gyara abun da ya kamata su gyara ba saboda babu harcen wa'azin cin mutunci aka fi so Allah ya ce kar ku yadda ku zagi wa'anda suke zagan wa'anda suke bautan wani ba Allah ba in ka zaga to su in sun tashi su zagi Allah ba tare da komai ba saboda jahilci to kaga wannan shine daidai ku yi mana aikin gafara duk abin da kuka ji muke faɗa a littafi ne kuma ba abin da za ku ji na faɗe ta face sai na buɗe littafi na karanta insha Allah ga su littattafan na rututu na fata mun fahimta ga su rututu a kwaba